أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو الخميس 21 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 kuma tara ga watan takwas na shekara ta 2012 ta miladiya ranar farko a cikin goman ƙarshe na wannan wata mai albarka waɗanda suke kuma waɗannan su ne waɗanda kwanakinsu da dararensu duk suka fi alkhairi a cikin kwanakin sauran watan kuma dararen wannan kwanaki suka zamanto su suka fi alkhairi a kan dararen shekara baki ɗaya za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin tafsirin suratul an'am za mu tashi aya ta ɗari da da 154 insha Allah a tambayoyi da aka yi akwai wannan da yake cewa ina neman ƙarin wannan hadisi ya dukulul jannata aqwamun af'idatuhum mithlu af'idati tayr an abi huraira Ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisin daga abu huraira cewa waɗansu mutane za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsaye me ma'anar wannan hadisi a zahir ma'anar wannan hadisin daga cikin abin da malamai suka faɗa shine ishara ne zuwa ga wato a tawakkul cewa a da tawakkalinsu suka samu shiga aljanna domin tsuntsu shine mai tawakkali tunda ba shi da wata hanyar sana'a amma zai dogara ga Allah ya fitar da safe yana cikin jin yunwa cikinsa babu komai amma kuma ya dawo cikin a koshe bai san inda zai fita ba amma zai fita kuma zai dawo a koshe to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa a cikin al'ummarsa akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba aka ce su wane ne ya rasulullah yace alladhina la yarqun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun sune wanda yake ba sa yin tawai da wato neman ba sa zuwa su neman ma wani su yi da ga wani don waraka su kuma ba sa neman a musu kuma suke dogaro ga Allah ma'ana ba sa riko da waɗansu asbab amma suke dogaro ga Allah kawai to wannan ishara ne ga waɗansu an fassara wannan hadisin da cewa ishara ne ga wannan wato tawakkalinsu haƙƙar tawakkul alallahi Allah azza da asbab shari'a ne ba cewa akai kada kai riko da asbab ba kai riko da asbab sannan kai tawakkali haka annab sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya ce ya wa tawakkal ba kawai da ya zo ya tambaye shi ya ce ya rasulallah in ɗaura taguwa ta ko kan dogara daga Allah kawai in rabu da ita shi zai tsare min ita ya ce ka ɗaure ta sannan ka dogara ga Allah to wannan shine abin da ake cewa to amma <clears throat> wannan baya kore mu cewa akwai mutane waɗanda suke dogaro ga Allah haƙƙu tawakkul akwai su a cikin al'umma duk da yake shari'a ta zo da asbab kuma abin da shari'a ta koyar kenan domin kada a sa mutane su je su yi abin da yake wato babu wato su yi inkarin shari'a su rinka ganin mai riko da asbab kamar ma ba shi da tawakkali ne su waɗannan wanda ake yabo su ma sun yi riko da daidai gwargwado na asbab ɗinsu amma ba sa dogaro akan asbab dogaransu akan Allah ne jalla wa'ala kamar kana da sana'a kada ka dogara ga cewa samun ka kawai daga wajen sana'a ne ko kuma tunda kana da sana'a dole sai ka samu sai ka yi arziki ta nan ka yi ka dogara ga Allah ne ka dogara ga cewa Allah ne mai azurtawa domin kana da sana'ar ba lallai ya zama kan cewa arzikin naka ya zo ba haka zalika idan ka sha kada ka ce ba za ka sha magani ba ka sha magani amma ka dogara ga Allah kan cewa do Allah madaukakin sarki shine zai warkar ba maganin ba ina son na san hukuncin faɗin bala bala wa nahnu ala zalika min shahidin a ƙarshen suratul tin a cikin sallah domin naji a wasu masallatan ana yi e an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karanta wattin yana cewa a ƙarshenta ta bi ahkamil hakimi yana cewa bala wa nahnu ana za ala zalika min shahidin amma hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if shi yasa ba a aiki da shi amma wanda ya inganta shine a ƙarshen suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bala subhanak saboda haka idan mutum ya faɗa a nan wajen babu laifi sawawun a cikin sallah ko a wajen sallah amma ƙarshen suratu tin hadisin bai inganta ba sai dai wanda suke ganin hadisin ya inganta wanda ke kuma ni ban san wani daga cikin malamai da ya ce hadisin ya inganta ba a cikin iyakar abin da na sani ba ina cewa babu bane ni a cikin sani na ban san wanda malamai da ya inganta shi ba to amma idan wani ya sani kuma yana ganin hadisin ya inganta in ya faɗa haka ba za a yi masa inkari ba amma akwai hadis din sai dai bai inganta ba na ji wasu masu tafsiri suna cewa asiya wacce ta kasance matar fir'auna za ta kasance matar annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna to gaskiya ban san lafaz ni ma ina jin wannan ana faɗa amma ban taɓa ganin hadisi marwi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana cewa da asiya da maryam duk za su zamanto matan annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna idan akwai wani nassin hadisi ban san shi ba amma yana daga cikin la'alla ko kiyasi suke yi suna cewa tunda su ne fiyayyun mata kuma kowace mace za a aurar da ita ne ga wanda yake daidai ita a matsayi a cikin aljanna to shi sun da sai ya zama ba wanda ya dace da su illa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kiyasi malaman nan suka yi Allahu a'lam amma dai ban san asali ba a cikin hadith don ko a lokacin da ambaton a cikin kitabu bada khalq a cikin sahihul bukhari wanda a ciki akwai babin ambaton bani isra'il wanda har ya hada da ambaton maryam binti imran da ita kanta asiya din da hadisai da suka zo a ayyakar abin da zan iya tana ibn hajar bai isha bai kawo wani hadisi da yake tabbatar da wannan ba a saboda haka allahu alam amma an allah da zan kara bincikawa ko cikin kanzul umal a gani ko akwai hadisi da ya zo da wannan insha allah naji an ce duk lokacin da za a wuce da gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan mike tsaye ko da ku gawar ta wanda ba musulmi ba ce idan wata musulmi ce an ce yana yi musu addu'a tambaya ta anan ita ce ina barar tambaya ta anan ina barar wannan addu'ar da yake yi a hadisin cewa yana miƙewa saboda kwarjinin mutuwa amma cewa an ruwaito yana yin wata yayin da ake wucewa da gawa ban sani ba amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ga gawa kafin a binne ta kamar yadda ya ga usman bin Maf'un da ya zo ya same shi bayan ya rasu ya rufe fuskarsa sannan ya masa addu'a Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyin wa ahlufu fi aqibihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه wato Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyun bayinka kuma ka zamanto halifansa a cikin abin da ya bari na bayansa kuma ka gafarta mana da mu da shi baki daya Allah ka yalwata kabarinsa ka sanya masa haske a cikinsa to daga nan ne waɗansu malamai suke cewar yana daga cikin addu'ar da ake yi ma mamaci kafin a kashe shi kamar kafin a binne shi kamar yadda ya zo a cikin ahkamul jana'iz na sheikh nasiruddin al-albani ya yi ishara ga wannan Ah, amma lokacin da ake tsayawa ga jana'iza ko wata addu'a da aka ruwaito ana yi ban san ah, ban wannan ba zan iya tunawa ba a cikin ahkamun jana'iza. sannan kuma shi al'amarin ma a na'am Allah ta'ala ya ce thumma ataina Musa alkitaba tamaman ala ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun sannan muka ba mu annabi Musa littafi wato littafi wanda yake sananne da kuka sani shine at-taura tamaman ala alladhi ahsana mai cikawa ga wannan ga wato kyautatawar waɗanda suka kyautata wa tafsilan li kulli shay'in kuma mai rabewa ga komai mai bayyanawa ga komai wa hudan wa rahma kuma kuma shiriya da kuma rahma la'allahum bi liqa'i domin kaunar wato su zamanto masu masu imani da saduwa da ubangijinsu su ne waɗanda aka saukar da littafin al'ummar da aka saukar da littafin gare su su ne yahudu wa hadha kitabun anzalnahu to wannan littafi ne da muka saukar da shi mubarakun mai tarin albarka fattabi'uhu don haka ku bi shi wattaku kuma ku zamanto masu tsoron Allah la'allakum turhamun domin kaunar wato ku samu wato a jikanku domin kaunar Allah madaukakin sarki ya jikanku an taqulu innama unzila kitabu ala ta'ifatayn min qablina domin kada ku ce an saukar da littafi ne kawai ga wato ƙungiyoyi biyu waɗanda suka gabace mu sune yahudawa da nasara wa in kunna an dirasatihim lagafilin kuma mu haƙiƙa mu mun kasance marafkana barin wato koyon wannan littafi nasu aw taqulu law anna unzila alaina alkitab ko kuma ku ce da an saukar da littafi akan mu la kunna ahda minhum da mun fi zamanto mafiya shiriya a bisa su waɗannan wato yahudawan da nasara faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to littafi mabayyani bayani hujja mabayyaniya ta zo muku daga ubangijinku wa hudan wa rahma da kuma shiriya da kuma rahama wato dukkaninsu sun zo muku daga ubangijinku duk waɗannan sifa ne na alkur'ani faman azlamu mimman kazzaba bi ayatin lahi wa sadafa anha to bayan zuwan wannan littafi da bayan zuwan wannan hujja to wane ne ya fi zalunci daga wanda ya ƙaryata da ayoyin Allah kuma ya hana mutane bin ayoyin Allah sanajizil ladina yasdifuna an ayatina su al'azab da sannu za mu yi sakayya ga waɗanda za mu mummunan sakayya ga za mu sakayya ga waɗanda suke hana bin ayoyinmu da wato mummuna azaba wadda take mummuna bima saboda hana mutane bin Allah da suka kasance suna yi nan Allah ta'ala ya ce sannan muka ba Musa littafi wannan ba yana nufin sannan wato ba annabi Musa littafi bayan waɗannan wasiyoyi da aka ce kulta alo atlu ma harrama rabbukum alaikum tunda sauka a taura kafin zuwan Alkur'ani. ne wannan at-tartibul khabari ne ba da labarin abin da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne bayan ya faɗi cewa kulta alo atlu ma rabbu ma harrama rabbukum alaikum thumma qul ataina musal kitaba sannan ka ce mun ba mu ka gaya musu cewa mun ba mu annabi Musa littafi munasabar tunatar da al'umma tunatar da jama'ar mutane musamman kuma da waɗanda aka saukar da alkur'ani a zamaninsu mushrikan maka da ambatan cewa an ba mu annabi musa littafi tare da cewa sun sani tunda sun san yahudu kuma sun san annabi musa shi aka aiko ya zuwa gare su kuma sun san littafin da aka ba mu annabi musa shine a taura fa'idar ambatar tunatar da su a wannan mukami. shine domin a tunatar da su da abu wanda yake shine kashin bayan sakon attaura su ne abinda ake ce ma decalogue the ten commandments dokoki guda goma da aka ba ma annabi musa wanda tamkar waɗannan dokoki guda goma ne da Allah ta'ala ya ce ma annabi eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane ga abin da Allah ya haramta domin sun kunshi abubuwa guda goma na farko Allah tushriku bihi shay'an kada ku shirka wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe iyayenku saboda saboda saboda gudun talauci wala taqtulun nafsan wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsan lati harrama Allah kun ga biyar kenan kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta sannan wala taqrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya san illa billati hiya asar hatta yabluga ashuddahu wa awfu alkaila wal mizan ku cika mi wato skeli da miza a ma'auni da kwanan au a wa auful kaila wal mizan bil qist la nafsan illa wa idha qultum fa'dilu ku adalci wajen magana wa bi ahdillahi aufu ku cika alkawarin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ce tafarki na kake ku bi shi kun ga umar guda goma kuma abinda aka ba mu annabi Musa dake cikin attaura na abubuwan nan guda goma abubuwa ne waɗanda suke su ne akan annabawa dukkan addinan annabawa suka kunsa shine tauhidi da makarimul akhlaq da kuma abubuwa da za su kawo ingantacciyar rayuwa wajen mu'amalar mutane kuma abin da waɗannan suka kunsa kenan amma sun yi al'ummomin annabawa sun yi saɓani wajen irin ayyukan ibadan da aka ba mu kowane annabi kun ga shi yasa ba ambaci sallah da sauran ayyukan ibada ba a cikin waɗannan abubuwa sai aka ambaci abubuwa da suke su ne wato ginshiƙen addini na tauhidi da kuma jami'i da ya tara wato makarimul akhlaq kun ga abubuwa guda goma da aka da aka umarci annabi Musa kamar yadda suka zo a cikin sifrut takwin da kuma sifrut tathniya deuteronomy shine ku sani cewa ni ni ne Allah ubangijinku ba ku da wani ba ku da waɗansu ababen bauta ba ni ba kada ku sanya na farko kenan na biyu kada ku sanya ma kanku wato surori na gumaka da za ku rinka bauta ma kuma kada ku kada ku ɗauki sunan Allah a bisa wato a kada ku izgili da sunan Allah ku tuna da rana ta bakwai rana ta bakwai wato rana da za ku girmama ita ce rana asabar kuma ku girmama ku girmama ku girmama ubanninku da iyayenku mata ubanni kamar Hausa Sokoto ku kiya wato ku girmama iyayenku maza da iyayenku mata shine girmama iyaye kenan na biyar kenan kada ku yi kisan kai na shida na bakwai kada ku yi zina na takwas kada ku yi sata na tara kada ku yi shaidar zur na goma kada ku zamanto marowata makarimul akhlaq wanda yake a cikin dukkan shari'o'in addinai an yi umarni da su wannan su ne na annabi Musa to fa'idan cewa mun ah, sannan muka ba mu annabi sannan muka ce da kai ka gaya musu cewa mun ba mu annabi Musa littafi don wato a kamanta tunda don wato a kamanta alkur'ani dinnan da attaura kamar yadda attaura ta zo aka gina ta akan umarni abubuwa guda goma wanda shine suka shine ginshiken addinin da aka ba mu annabi Musa to haka alkur'anin nan ma aka gina shi akan waɗannan umarce umarce guda goma da su ne ginshiken wannan addini kamar yadda attaura ya zamanto tafs kamar yadda attaura ta zamanto tafsilan likulli bayani na komai haka alkur'ani yake tibiyanan li kulli shay wa tafsila kulli shay shi ma bayani na dukkan komai kamar yadda at-taura yake shiriya ta kasance shiriya da rahama haka alkur'ani yake shiriya da rahama kamar yadda at-taura ta zo ta dawo da wato bani isra'il ya zuwa ga addinin kakanninsu addinin annabi ibrahim da ishaqa da yaqub da kuma al-asbab wanda sun manta da shi bayan lokaci ya tafi mai tsawo wala takunu kallazina utul kitaba fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum kada ku zamanto kamar waɗanda aka basu littafi da lokaci ya musu tsawo sai ya wato daga lokacin annabci da ya zo musu har sai suka manta zukatan su suka kekashe to haka zalika alkur'ani ya zo ya dawo da larabawa da suke kan addinin annabi isma'il addinin annabi isma'il wanda shi kuma daga addinin annabi ibrahim ne amma sun baddala shi sun cancanza shi sun manta da shi to alkur'ani ma ya zo ya dawo da su da aka akwai kama mai yawa tsakanin attaura da alkur'ani shi yasa sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ka faɗi waɗannan abubuwa guda goma ya rasulullah to sannan kuma gaya musu cewa fa ku tuna mun ba mu Musa littafi shi ko littafin nan da muka ba mu annabi Musa tamaman alal ladhi ahsana a cikin bayanin tamaman alal ladhi ahsana akwai fuska fuskoki a wajen malaman tafsiri cewa attaura mai cikawa ne ga mai cikawa ne na ni'ima ga waɗanda suka yi ihsani domin a cikin bani isra'il a cikinsu akwai muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin akwai mai kyautatawa akwai mai cutar kansa mai cuta ga kansa mabayyaniyar cuta ga kansa to waɗanda suka kin suka kin sun kyautata daga cikin bani isra'il a taura ta zamanto mai cikawan ni'ima ce a gare su wato wannan shi ma ishara ne ga abin da Allah ta'ala ya bama musulmi a cikin alkur'ani ya ce wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati to a taura ita ma cikawar ni'ima ce ga muhsinina ga masu ihsani a cikin mabiya addinin annabi annabi Musa amma shi ko alqur'ani cikawar ni'ima ne ga al'ummar baki daya ga al'ummar baki daya kowa ya zama kowa yana da rabo a cikin cikar ni'imar alqur'ani wato hatta waɗanda yake ba masu kyautatawa ba su ma kansu alqur'ani cikin ni'ima ne domin an buɗe musu kofar tuba da zuwan alqur'ani fuska ta biyu kuma shine tamaman alal ladhi ahsana ai wato a a mai cikawa ne ai tamaman kamilan jami'an lima yahtaju ilaihi min ash-shari'a jaza'an ala ihsanihi wato Allah ya ba mu annabi Musa at-taura mai cikawa mai kammalawa ga shari'a sakamako akan ihsanin annabi Musa tunda Allah madaukakin sarki yaushe ba mu annabi Musa al taura bayan ya masa alkawarin kwana arba'in da ya cika alkawarin kuma kwana arba'in din nan wanda suka cike da ƙarshen ashiru zulhijja ya azumin kwana talatin su ne na kwanakin zulƙaida sannan aka ƙara masa da kwana goma a kai wa wa'adna musa talafi na lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila wannan kwana talatin din da annabi musa yi da ƙarin kwana goma suka zamanto arba'in kwanaki ne na ibada da ya yi ihsani da ya ma Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba shi a taura ba wai cewa wai shi ne dalilin annabci ba a'a ai a lokacin ma annabi Musa annabi ne to da kada ka ɗauka cewa zaka iya shiga cikin halwa sannan ka wayi gari ka ce ka samu annabci ai annabi Musa ma gashi an ce tamaman alal ladhi ahsana ba annabi Musa tun da ma annabi ne sannan Allah ya yi masa wannan mi'adin na kwana arba'in to ihsanin da ya yi Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya bashi a taura mai cikawa ga ni'ima mai cikawa kai ga mai cikawa ga shari'a ga shari'a wadda take miƙaƙiya wadda Allah ta'ala ya ba mu annabi Musa a fuska ta uku kuma kan cewa ita a taura mai cikawa ce ga ihsanin duk wanda ya ihsani daga daga cikin bani Isra'il wanda duk suka zamanto masu ihsani daga cikin bani Isra'il to a taura mai cikawar ni'ima ce gare su wannan wannan yana kusa da fuska ta farko da aka ambata to wa tafsilan li kulli shay kuma at-taura mai bayani ce ga dukkan komai shari'ar annabi Musa yadda shari'ar annabi Musa tana da bayani akan komai da komai wajen ibada da wajen mu'amala idan ka ɗauki abubuwan da ke ciki tana nan ku kwa iya shiga cikin intanet ku ga mishna mishina wanda yake shine littafi da ya bayanin hukunce hukuncen fikihun za ku gani idan kuka zo kuka dauki babin riba sai ka dauka wato kana karanta littafin fikihun musulunci inda suka tafsilin yadda yadda haramcin riba yake a cikin mu'amala da illar haramcin riba da sauransu to akwai bayanin komai ita ma a cikin attaura sannan alqur'ani kamar yadda alkur'ani shi ma ya zo da bayanin komai illa iyaka cewa attaura ta kunshi abubuwa na tsanance-tsanance wanda Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe ma musulmi dukkan wannan ƙaigi da wato ƙangi da aka sanya mabiya addinin annabin Musa Waya yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim kamar yadda Allah ya subanta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauke musu nauye-nauyen su wal aghlal allati kanat alaihim da kukumi wanda da ya daure al'ummomin da suka gabata babu shi a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kada ma ka dauka kan cewa a to tunda at-taura tafsilan li kulli shay'in ne al ma haka ai wata kila daga daga daga taura aka kafo al kenan ka karanta ka ga bambanci tsakanin su kama bainal mashriqi wal maghrib to a cikin wannan ayar akwai bayan akwai akwai bayanin cewa at-taura ta cika ni'ima ga bani isra'il kamar yadda al ya cika ni'ima ga al'ummar musulmi musamman al'ummar larabawa sannan at-taura tafarki ce da za ta kai ya zuwa ga tabbatar da imani ga ranar lahira tunda Allah ta'ala ya ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun Allah ya ba su a taura domin su yi imani da lahira haduwar har haduwar lahira saboda bani Isra'il yayin da lokaci yayi tafiya yi tafiya har sun manta ma da lahira sun zamanto tamkar mushrikai ne su duniya kawai suka sani kamar yadda suke a wannan zamanin kamar yadda Yahudawa suke a wannan zamanin Allah ta'ala ya bayyana su da cewar da rashin san su ga lahira da mantawar su ga lahira da cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya zaka same su sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa ya waddu ahduhum law yu'ammaru alf sana dayan su yana burin a rayar da shi shekara dubu wama huwa bi wama huwa bi muzahzihihim min al'azabi an yu'ammar kaga wala tajidannahum ahrasan nas a cikin dukkan al'ummomin mutane sun fi kowa kwaɗayin duniya to wannan kuma wani abu ne ya sanya saboda sun manta da lahira to Allah ya ba su attaura don ta tunatar da su lahira wanda ya nuna kan cewa a cikin attaura akwai abin da yake zai mayar da wanda aka saukar da ita gare su ya zuwa ga lahira ya zuwa ga imani da lahira to kuma wannan ibarar shine abin da Allah ta'ala ya yi mana ishara a cikin suratul hadid ya ce alam ya ani lilladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablihim fatala alaihimul amad faqasat kulubuhum wa kathirun minhum fasiqun yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su yi tsoro wato su yi hushu'i ga Allah su yi kaskanci da tsoro ga Allah da kuma abin da ake saukar musu su ji tsoron Allah saboda abin wato su ji tsoron Allah wato su ji tsoron Allah saboda ambaton Allah da kuma saboda abin da ake karanta musu da abin da ake saukar musu na ayoyin Allah kuma kada su zamanto tamkar waɗanda aka ba da littafi a gare su su ne yahudawa da nasara fatala alaihimul amad zamani ya tsawo a gare su wato zamani ya tsawo a gare su wajen nisan su daga asalin addinin su shine zuwan annabi ibrahim faqasat qulubuhum sai zukatan su suka kekashe saboda koyaushe yayin da mutane suka yi nisa tsakanin su da shiriyar annabinsu da zamanin annabinsu to suna suna suna nisa daga shiryarsa to kada musulmi su zama zamanto tamkar ahlul kitab a shahid anan shine kan cewa nisan da ahlul kitabi suke daga su shine sanya su suka manta da lahira zukatansu suka kekashe don ƙeƙasar zuci ɗaya daga cikin abin da ke kawo ƙeƙasar zuci mantawa da lahira mantawa domin yayin da mutum yake tunawa da mutuwa yake tunawa da lahira to wannan zai rage masa buri zai rage masa saban Allah domin kuma buri yayin da ka yalwatu a cikin buri ka manta da lahira ka gafala da Allah to shine kuma sai ka manta da da'ar Allah ka manta da haƙƙin Allah sai ya zamanto kana cikin saban Allah to Allah ya mana wasiya da kada mu zamanto haka sannan a cikin wannan akwai bayanin cewar at-taura a cikin ta akwai bayanin komai sannan kuma at-taura shiriya ce kuma rahama ce ga bani Isra'il sannan Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu wannan littafi ne da muka saukar da shi mai yawan albarka an ambaci littafin aka mayar da shi mubtada bayan kamata yayi ya zamanto maf'ul ne maimakon a ce wa hadha anzalnahu maimakon kawai a faɗi kan cewa wannan mun saukar da shi ko kuma a ce wa anzalna hadha mun saukar da wannan wa anzalna hadha alkitab mun saukar da wannan littafin abin da yasa aka kawo shi da wannan siga na aka sanya littafin ya zamanto mubtada dan wato a ɗaukaka ambatansa a ɗaukaka matsayinsa a kuma faɗe shi akan cewa ƙur'ani ne ba a kunya faɗansa wannan littafi ne an zallahu da muka saukar da shi kuma mai albarka fattabi'uhu don haka ku bi shi ya ku wannan al'umma wanda kuke da'awa kuna kan addinin annabi ibrahim kuna kan addinin annabi isma'il su ne al'ummar larabawa da kuma duk wanda za su zo daga bayansu na wato ummatu da'awa al'ummar da aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga addinin gaskiya to ku bi shi an ambaci alkur'ani da sifa guda biyu da ce cancanci a bishi shi yasa aka kawo shi da fa'u tafri don haka ku bi shi don me ai dan mu wannan sifa tasa guda biyu na farko cewa mu munazzalun min indillah Allah ne ya saukar da shi tun da ku Allah ne ya saukar da shi ba za ka samu sabani a cikinsa ba ba za ka samu karkata a cikinsa ba na biyu mai albarka ne wato don kwaɗayin wannan albarkar ya kamata ku bi shi don haka dukkan mai hankali ya san cewar idan aka sifanta in aka sifanta littafi da waɗannan sifofi guda biyu to ya cancanci dukkan mai hankali ba ma sai an masa wasiya ba ya zabura kan ya bi shi to alkur'ani ku haka yake kamar yadda aya kwaciyar wannan ta gabata wanda a ciki mun bayyana yaya fuskokin albarka da ke cikin alkur'ani ke. abubu fuskoki da dama na albarkar alkur'ani wanda yake allah maɗaukakin sarki ya ambace shi da wannan sifa na albarka muka faɗi fuskoki masu yawa na wato tarin alkhairi da albarka da ke cikin alkur'ani a mai tsarki wattaku kuma ku zamanto masu tsoro nan an kwadaitar da su da kan cewa su yi takawa domin takawa sifa ce wadda yake sananniya hatta a cikin jahiliya kuma ana burinta la'allakum turhamun dan ku dan ku zamanto an ji kanku a cikin wannan akwai alkawari akwai ban tsoro alkawari shine cewar duk wanda ya ba alkur'ani zai samu rahama domin an ce ku bi shi ku ji tsoron Allah don ku samu rahama wato kenan alkawari ne ga mabiya alkur'ani kan cewa za su samu rahamar Allah don haka mai albishir duk wanda yake ya kai mai bin alkur'ani kai albishir da rahama daga Allah jalla wa ala rahama ba irin wato rahama wanda yake babu kamata ba irin rahamar mutane ba rahamar Allah ba irin rahamar mutane ba wanda yaushe mutane abin da suke hangowa kenan daga 'yan majalisa muna kai kukanmu ga wakilinmu wanda ya tafi abuja wanda muka zaɓa unguwarmu ba ta da transformer don haka a ji tausayinmu a ji kanmu a zo a sa mana to rahamar allah ba irin wannan rahamar ba ce eh, rahamar allah wadda take ba ta da iyaka ce ba ta da iyaka a nan duniyar ma ba za a ga kowa ba domin rahama ce wadda yake take tabbatar da rayuwa ga mai rayuwa ka san ko babu rahama irin wannan mai rai ya zama to kan cewa an mikar da rayuwarsa dan majalisa ba zai iya baka rai ba ba zai iya baka abin da zai miƙar da rayuwarka ba saboda haka na kawo misalin dan majalisa ne kada ku ce ina musu biki amma dai ina kawo misalin ne yanda zaka ji in ka bude rediyo ka ji mutane ana ta cewa a ji tausayin mu gwamnati ta ji tausayin mu ai mana kaza ai mana kaza to ku dawo duk daga wannan ku dawo ku nemi wajen rahamar wadda ke ta hakika shine a wajen Allah ku ba alqur'ani fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun akwai kuma ban tsoro ban tsoro shine kan cewa idan ba ku bi shi ba to ba za ku samu rahama ba shine fa'idar an rufe ayar da cewa la'allakum turhamu domin a yi alkawari ga waɗanda suka bi shi kuma a zaburar da su a kwaɗaitar da su gaban alkur'ani kuma a yi ban tsoro ga wanda ba su bi shi ba kan to ba za su samu rahama ba ba kuwa wanda baya son rahama sannan Allah ta'ala ya ce an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min bainina wannan uslubi na alkur'ani malaman nahau sun yi saɓani fuska biyu waɗansu suna ƙaddara suna ƙaddara wato masdar a bayan an ɗin ai wato an wato a mujanabatan qaulukum ma unzila alkitab dan gudun faɗinku cewa an saukar da littafi ne wannan shine mazhabar basriyin mazhabar kuma alkufiyin shine su kaddara la annafiya Allah ta ƙulu don kada ku ce wanda ke dai ma'anarsu ɗaya ne cewa wato daga cikin hikimar saukar da alƙur'ani gare ku ya ku wannan al'umma wadda ba a taɓa ba ta littafi ba kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce al'ummar larabawa da kuma al'ummar da'awa wadda su tun daga zamanin su haka har duniya ta tashi ɗaya daga cikin hikimomin da aka saukar da alƙur'ani gare ku shine yanke hanzari a yanke muku hanzari kada ku ce ai littafi an bayar da shi ne kawai ga yahudawa da nasara muku ba ba mu littafi daga sama ba don haka mu kuma ba mu san su ba ba mu san dirasar wannan littafin ba mu karanta ba wa in kunna an ta la ghafilin mu wato na ne gabarin koyon wannan littafin addirasa abinda ake nufi addirasa kamar yadda ya gabata a cikin tafsirin suratu ali imran da kuma a cikin wannan suran wal yaqulu darasta shine at-ta'lim wato karanta abu sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu kai ta maimaitawa domin ka fahimce shi da kuma domin ka haddace shi wannan shine dirasa amma mujarradin ka karanta kawai kamar yadda ake karatun jarida wannan ba dirasa bace to da aka kada karanta alkurani kamar karatun jarida ka karanta shi karatun wanda zai haddace karatun wanda zai fahimce shi ya gane shi to abinda kuma duk wanda aka ba su littafi abinda aka kirawo wato abinda abinda aka umarce su da su yi kenan bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun shi yasa la yahudawa suke kiran dakin bautar su dakin wato dakin karatu inda ake karatun taura ake bayyana shi ake kiran kiransa midrash midrash da yake kasan larabci da ibriyanci duk asalin su duk yaran annabi ibrahim ne luga ce samiya so da haka zaka samu kalmomin kusan ɗaya suke salam da shalom in suka ce salam a larabci sallama a wajensu kuma shalom sallama duk kaga duk ma'anar ɗaya ne hmm. madrasa midrash hmm. madrasa wajen karatu midrash wajen darasi wajen koyon attaura baitul midras haka sai haka ma ko a cikin hadisi maza haka ana cewa fa'atau baitul midras suka zo ɗakin karatu to ala kuma a ibriyanci sai su ce masa midrash to dirasa shine karatun littafi na Allah a maimaita shi a maimaita shi kamar yadda yahudawa suka kasance suna karatun littafinsu to larabawa suna cewa wannan ishara ne ga abinda mushrikai suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na dalilin rashin binsa cewa ai wannan inna ma unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina an saukar da littafi ga wanda suka gabace mu ne mu kuma mu iya karatun sa har rantsuwa suke akan wannan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda ihdal umam suka rantse da Allah iyakar karfin rantsuwarsu cewa idan mai gargadi ya zo musu za su zamanto sun fi shiriya bisa waɗanda bisa ɗaya daga cikin al'ummomi da suka gabata to duk daga cikin uzurin sai da suke kawa to Allah yake cewa daga cikin hikimomin saukar da alkur'ani dan ya yanke wannan hanzari hanzarin nasu guda biyu ne na farko cewa ba a ba mu littafi ba kamar yadda aka ba mu yahudawa da nasara to gashi an ba ku littafi na biyu au kulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum da mu an ba mu littafin da sai mun fi su shirya wato saboda alfaharinsu da suke da shi akan akan kansu larabawa suna da alfahari da matsayinsu saboda me domin sun ga fasahar babu al'umma da take larabawa fasaha al'umma da san yadda za ta sarrafa harshen ta irin larabawa babu ita a cikin tarihi hatta mutanen greek mutanen greek sun shahara da falsafa amma ba su shahara da balagar yare ba irin yahudawa za su yi maka falsafa a yi hudu ba wanda yake za a yi falsafa har ma ana ganin ma wato daga irin irin ilimin falsafarsu abin da yake karya ma za su iya mai maka da shi gaskiya saboda irin irin tartibin hujja da logic mantsi abu wanda yake baki ne su mai maka da shi fari kuma a zo a gaggaya maka daga ai wasa da hankalinka da logic haka yi da farin ne bayan kuma baki kirin ne to su suna alfahari da wannan to haka larabawa su kuma suke alfahari da yarensu to saboda wannan alfahari da suke yi da harshen su na larabci da gwanancewa wajensa suna ganin inda su ne aka ba su littafi wane yahudawa wane su inda su ne suke da littafi kamar da yahudawa suke da attaura la yakununna ahdamin ihdal umam da sun zamanto sun fi shirya daga daga wata daga cikin al'umomi da ake da su to wannan fasahar tasu yasa suke ganin hatta fahimtar su ma ba kamar fahimtar mutane ba ce hatta zakirar su ba kamar zakiran mutane ba ce kwarai da gaske kam suna da zakira wadda ke ba ta irin mutane ba kasida ce za a zo a yi a majaz ko a uka ɗaya daga cikin kasuwannin su na jahiliya lokacin hajji kasida baiti dubu mutum zai zo ya tashi tsaye ya karanta ta ya karanta ta daga farkon ta har karshen ta mutanen da suke zaune a nan wajen daga jinta sun haddace sau ɗaya kawai suka ji aka yi ilka'inta amma sun haddace wannan a cikin kabilar laraba yake tarihinsu ya tabbatar da wannan kuma shi yasa har a yanzu har a yanzu ɗin suna da irin wannan yanzu idan ka je cikin a cikin dajin mauritania akwai wani wanda an yi ta an yi ta yaya ta abin nan ɗinsa wanda ya haddace ya haddace kamusul muhit dictionary na larabci wanda yake ce masa alkamusul muhit na fayruz abadi ya haddace shi wanda wannan duk shanarin kamusul muhit shine shine shine shehu abdullahi dan fodiyo eh, shehu abdullahi gwandu da ya same shi ya waƙe shi a cikin hisnur rasin a cikin ilimin sarf kuma yin ilhaƙin waɗansu kalmomi ma wanda yake babu su a cikinsa in ka karanta hisnu kamar ka garma duk abin da ke cikin kamusul muhit kana da shi ne hmm. to ba mamaki irin cewa abdullahi ma sun haddace shi tunda ya waƙe shi hisnu wanda wanda makarantun zaure kaɗan ne ake karantar da shi to a shahid kaga har yanzu akwai wannan abin daga cikin waɗansu daga cikin larabawa a mauritania kuma ba ina gaya muku jiya bane a cikin wannan karnin akwai shi yana nan wanda yake haddace kamusul muhit to larabawa suna alfahari da kansu akan wannan suna cewa da mu aka bamu littafi da mu aka auda qululu anna unzila alkitabu lakunna ahda minhum da mun fi su shari'a to kun ga wannan ba hujja suke ma kansu ba to sai Allah ya yanke su sai Allah ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma to hujja mabayyana ta zo muku daga ubangijinku abinda zai kama ku da hujja kun ce da an ba mu littafi da mun fi su shirya to an ba ku littafi kuma kun sani cewa wannan littafin ba ba yin mutum bane domin da larabci ne ba da wani yare ba ja'alnahu qur'anan jami'an laqalu laula لولا ayatuhu a'jamiyun wa arabi da mun sanya shi alqur'ani bobawa wanda yake ba balarabe ba da sa sai ce me yasa ayoyinsa ba su to bayyanannu ba saboda su duk wani bayani in ba a larabci yake ba ba bayani ba ne to gashi Allah sai Allah ya ba su littafin wanda yake kuma su fusaha'u ne bulaga'u ne masu fasaha ne masu balaga ne suna karanta shi sun san kuma ya kayar da su ya kayar da su dan ta'ajizin da alkur'ani yayi ba ta'ajizi ne ga wani ba kaye ne ga gwanayen larabci wanda suka iya wanda za su zo su yi kasida a jita don daɗin ta kaga har wani har in suka yi wata magana mai daɗi sai ga har wancan da harshe ake yi sai ga ana wani lashe lebe wato magana ta yi daɗi kamar wani kamar wani ruwan zuma ne ake lasa iya magana malam wajen waɗanda suka san iya magana ɗin ko akwai wani a ko a zamanin akwai wani abokina Allah ya ƙara masa alkhairinsa da yake ni labari yake cewa wani malami da ya koya musu a SAS wani malami ba masare malamin balaga idan ya karanta idan ya karanta musu wani wata magana mai balaga sai ga shi ma yana wani tanda harshen yana wani tanda wato lebansa saboda kawo wato magana dadin ta yayi dadi to su ne waɗanda alkur'ani ya yi su ya kayar da su yace idan kun ce idan kuna da awar in kuna shakka akan cewa alkur'anin nan mu ne muka saukar da shi to ku zo da sura da kamarsa ba su gwada ba sun san ba za su iya ba da aka samu alkindi aka ce masa ya kawo da sura kamar sai ce so kake na mayar da kaina abin dariyar larabawa a ce na yi a ce ga abin da nai nake cewa zan kawo don kun san abin da akan yi a lokacin a kwanakin mina a lokacin kwanakin mina kamar wasannin olympics din nan wasannin olympics ga mutanen ga mutanen greek 'yan sparta su lokacin da ake nuna karfi ake nuna gwar jiki to sun kuma mutanen athens waɗanda suke masu falsafa su ma suna da irin wannan wanda yake za a zo a nuna gwanan cewa wajen iya musu bisa mantir. to laraba su ma suna da irin wannan a kwanakin mina sai a zo a nuna gwanan cewa wajen iya magana saboda haka za a kawo za a zo a yi tahkimi a hukunta wane ne ya fi iya waka wane ne ya fi iya shi'ir wane ne waƙarsa tafi balaga saboda haka idan da alkindi ya zo ya ce zai da aka ce masa ya kawo sura kamar ta alkur'ani ya ce zai kawo da sai mai da kansa abin dariyar larabawa shine cewa ya zo an yi tahkimi ya faɗi reras shi yasa ya ce da muguwar rawa gon makinta shi don haka bai gwada ba ba kuma wanda ya gwada a cikinsu sai musailima sai musailimatul kazzab ba wanda ya fi su wauta da ya yi ya kawo shi ma surarsa ta yawabar yawabar sai ka'a amri bin al'as lokacin ba musulmi ba ne ya ce wallahi laqad alimta anni a'lamu annaka kadhib ya ce wallahi ka sani cewa ni na san cewa karya kake dan da yayi sai ce to yaya ya ka gani sai ce wallahi ka san na san karya kake to alkur'ani ya kayar da su su fusa ha'udin da bulaga udin to kaga ko ya cancanci Allah sai ya ce faqad ja'akum bayyinatun to bai to hujja mabayyaniya ta zo muku daga ubangijinku wa hudan wa rahma kuma da shiriya da kuma rahama to bayan wannan kuwa kuma kuma ba ku bi ba to sai Allah ya bayyana hukunci to faman azlamu mimman kadzaba bi ayatillah wa ya fi zalunci daga wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya hana waɗansu su zo su bita sadafa tana zuwa da ma'ana a araba ya bujire to amma bujire wannan ba wannan ma'ana ake nufi ba ana domin al'irab bujirewa tana cikin karzaba tana cikin karyatawa duk wanda ya karyata ya bujire to kuma tana zuwa da ma'anan wato sadda'an wato ya hana waɗansu su ba ayoyin Allah wanda yake ita ce ma'anar anan domin ita ce ta fi wannan shine fi komai zalunci ne Allah ta'ala yake cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azab waɗanda suka kafirta su ne wato karyata ayoyin Allah kenan wa saddu an sabilillah su ne wa sadafa anha suka hana waɗansu bin tafarkin Allah zidnahum azaban fawqa al'azab muna mun ƙara musu azaba akan azaba to a anan kuma sai Allah ya ce wane ne fi zalunci da wanda ya karanta ayoyin Allah sannan wannan ayoyin Allah da sannu za mu sakanta ma waɗanda suke hana abu ayoyinmu da su al'azab ita ce fassara a suratul nahl da cewa zidnahum azaban fawqa al'azab za mu ƙara musu azaba akan azaba bima kanu yasdi a can yace bima kanu yufsidu saboda barnar da suke yi nan kuma yace bima kanu yasdifun saboda hana mutane bin bin hanyar Allah da suke yi hana mutane bin hanyar Allah ita ce barna to a cikin wannan akwai bayanin cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hujjarsa akan ka akan kafirai akwai kuma bayanin kan cewa alqur'ani hujja ce mabayyaniya alqur'ani shiriya ne kuma alqur'ani rahma ne kuma alqur'ani mai yanke hanzari ne ya Allah ya yanke hanzarin wato larabawa da dukkan waɗansu wanda aka kira su zuwa ga alkur'ani allah ya yanke musu hanzari sannan kuma bayanin kan cewa zalincin da ya fi komai muni shine zalincin ƙaryata ayoyin Allah da hana mutane bin ayoyin Allah sannan kuma da mummunan sakamakon waɗanda suka yi wannan zalunci. Allah ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika to me suke sauraro me suke sauraro illa wato face mala'iku su zo musu ko kuma amarin ubangijinka ya zo musu ko kuma waɗansu ayoyin ubangijinka su zo musu ranar da waɗansu ayoyin ranar da sashen ayoyin ubangijinka zake suke zuwa musu wannan rana imanin rai da bata yi imani ba kafin wannan lokacin ba zai amfane ta ba hakanan imanin rai wadda yake bata tsina nama kanta komai na aikin alkhairi ba shi ma ba zai amfane ta ba ulin taziru ce ne musu ku saurara inna muntazirun mu ma muna saurarawa fassara ayar wajen faɗin Allah ta'ala auya atiya rabbuk da cewa auya atiya amro rabbik ko umarnin ubangijinka ya zo maka saboda fassarar wannan ayar yana cikin suratun nahal. tunda Allah ta'ala a cikin suratul nahl yake hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim فهل على فانظر كيف كذلك فعل الذين من قبلهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون a can suratul nahal Allah ya ce sun me suke sauraro face zuwan mala'iku ko kuma zuwa na umarnin ubangijinka na al'amarin ubangijinka zuwan mala'iku abin da ake nufi da zuwan mala'iku shine mala'ikun azaba mala'ikun azaba suna zuwa da saukar azaba yayin da Allah ya nufin halakar da al'umma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da mala'ika jibril da mika'il ga wato alƙarya annabulu keta mala'ika jibril ya aiko mala'ika jibril ya ɗauke ta da gefen fuka-fikinsa guda ɗaya ya sama da ita ya kifata sannan aka yi musu ruwan duwatsu ko kuma kamar yadda ya zo Allah ya turo shi ga mutanen samud kamar yadda ya zo a cikin athar kan cewa ya yi musu saiha ya yi musu tsawa wanda wannan tsawar ta fitar da ransu daga cikin gunansu suna zaune a cikin gidajensu gidajensu suna nan ba abin da ya same su su aka halakar amma halakar bata taba abinda suka gina ba tsawa ce kuma aka yi amma saboda tashin hankalin wannan tsawa din sai da ransu ya fita kasan akan samu yara da suke da waɗansu iyaye wato masu faɗa da idan uban ya yi tsawa sai ga yaro yana fitsari to tsawar mala'ika jibrilu ita ga abin da ta yi ta halakar da al'umma gabaki ɗaya to shine zuwan mala'iku ko kuma zuwan mala'ikun azaba yayin da Allah yayin da an suka zo daukar ransu akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal hun bima kuntum tastakbirun bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq wa kuntum an ayati tastakbirun kamar yadda ya gabata a cikin wannan sura zuwan mala'ikun azaba yayin da suka zo daukar ran kafirai shine hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika wato bayan hujja ta zo da kuka ce hujjar ta zo ba ku bi ta ba to me kuke sauraro to ba fa abinda kuke sauraro don wannan istifham ne na wato na al-taqrir ba abinda kuke sauraro fa sai wannan shine zuwan mala'iku kuma da sannu za su mala'ikun azaba aw atiya rabbuka ko kuma ubangijin ubangijinka yazo muka fassara shi da abinda ke cikin suratul nahl da cewa aw atiya amru rabbik wannan kuma yana nan a cikin uslubin larabci ya zamanto kan cewar a shafe mudaf a tsayar da mudaf ilaihi mahallinsa wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafan anhu fil i'rab idha ma hudhifa kamar was'alil qarya ka tambayi alƙarya ai ka tambayi mutanen alƙarya saboda haka au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati au ya'ti amru rabbik umarnin ubangijin ka yazo waɗansu malamai sun tafi akan cewa wannan a zahirin take kuma wannan ishara ne ga shi ma abin da ya tabbata a cikin alkur'ani cewa au ya'ti rabbuka ko kuma ubangijin ka yazo ishara ne ga zuwan ubangiji domin hisabi ranar alkiyama domin wannan yana daga cikin abin da alkur'ani ya tabbatar da shi Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam da kuma inda Allah ta'ala yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka yazo mala'iku ma suka zo sahu sahu ranar alkiyama yaya Allah maji'insa yake zuwan Allah yaya yake wannan ba za mu iya gane shi ba domin ba za mu iya taɓa fahimtar sifar Allah ba a hakikaninta domin laisa ka shay' bai yi kama da mahlukat ba saboda haka yana daga cikin sifofin Allah da muke tabbatarwa mu ambace su a bisa ba wanda ya san hakikanin kaifiyar sifar Allah ta yanda yake zuwa in ba shi ba amma muna tabbatarwa muna gaskatawa kamar yanda ya ce daga cikin sifarsa zai zo ranar alkiyama zai zo domin hisabi to wato suna jiran ranar alkiyama ne ta zo Allah ya zo a bijirar da su a gaban Allah sai a lokacin ne za su yi imani au ba au ya aw ba ba'du ayati rabbik ko kuma suna jira waɗansu daga cikin ayoyin ubangiji ayoyi waɗanda yake idan sun zo saboda ayoyi waɗanda yake sunnar Allah idan suka zo to babu wanda a lokacin nan kuma ko da mutum ya imani imaninsa ba zai amfane shi ba <clears throat> kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa in dula la yastafizunaka min al-ardi li min ha wa idhan la na khilafaka illa kalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wato sunna man wadda ta gabata ta ubangijin ta ubangijinka cewa yayin da mutane suka ce to za su fitar da manzanni daga cikin gidajensu to lokacin nan to shine a kuma karshen su sai ya riga ya zo sai Allah madaukakin sarki ya halaka su a in Allah ta'ala ya aiko ya aiko aya wanda yake wadda yake zata nuna gaskiya balo balo to a lokacin nan duk wanda bai imani ba idan yayi imani a lokacin da ganin wannan ayar imanin ba zai amfane shi ba shine a yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am la taqumu sa'atu hatta tatlu a shamsu min ha sa'ar alkiyama ba za ta ta tashi ba har sai rana ta hudo daga inda take faduwa fa idza idan ta hudo daga nan amanan nasu kulluhum dukkan mutane sai su imani wa zalika hina la yanfa'u nafsan ha lamta kun amanat min qabl sai annabi ya karanta wannan aya salawatullahi wa alaihi to a shine lokacin da imanin rai wanda bai yi imani ba da ba zai amfane shi ba wato shine wannan ɗaya daga cikin wato akwai daga cikin ayoyin sa'ar alkiyama waɗanda waɗanda yake idan suka zo a ba imani ba zai amfani ba daga ciki shine hudowar rana daga mafaɗarta a lokacin idan rana ta idan rana ta hudo daga inda take faduwa to a lokacin nan duk wanda kowa zai ganta to duk wanda bai imani duk wanda ya ce a lokacin nan zai imani ko ya imani imaninsa ba zai amfane shi ba haka idan da ya yi imanin amma bai tsina na komai ba na aiki na gari to wannan rashin tsina na aikin da ya yi idan ya ce zai aiki na gari a lokacin wannan aikin ba zai amfane shi ba ba za a rubuta masa ba domin fa'idar bin Allah shine ya zamanto kan cewar ka bauta masa bilgai a jarraba imaninka shin ka gaskata ba ka gani ba amma ka gaskata annabi shi ko ya gani kai za zaka zamanto iyakacin gaskatawanka kamar yanda yake shi ya gani ne ko kuma wato gaskatawar da kan cewa shi ya gani sai ka yi amma yayin da ya zamanto kan cewa an nuna maka to babu sauran ibtila'i kuma babu sauran jarabawa ko jarabawa ce ta aji yanzu me ake yi idan aka ce an yi leakage me ake ba ba soke jarabawar ake ba za a yi jarabawa ba amfani saboda an kawo an saddiga ta nan kowa ya gani to haka zalika yayin da Allah ya kawo aya wanda yake mutum zai gani kiri-kiri to lokacin nan tuba an rufe shi kamar gargara ne inna walaysat at-tawbatu 'ala alladhi walaysat tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wal ladina yamutuna wa hum kuffar tuba baya kasancewa ga waɗanda suka aikata mummuna hatta idza hadara ah, hatta hadara ahaduhumul maut har sai idan mutuwa ta zo ma ɗayan su qala inni tubtul ana sai yace yanzu na tuba me zuwan mutuwa ya kai gargara shine ibn umar ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana karban tuban yuqbalu tawbatu ahadikum ma lam yugharghir za a karbi tuban ɗayan kuma tsawon bai kai gargara ba shine yayin da rai ya zo yana neman fita lokacin da ido ya kafe ya ga mala'iku to a lokacin nan ko ya ce kamar yadda fir'auna ne ya ce amantu billadhi amanat amanat bihi banu isra'il Allah ya ce al'ana wa qad asaita qabl yanzu kuma to wannan kai ma kana jira ne ya zamanto sai kaga irin ta fir'auna kaga azaba kuru da muzu kaga mala'ikun mutuwa kaga mala'iku yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin ranar da suke ganin mala'iku babu bishara a wannan rana ga mujrimai domin sun san cewa wuta za su tafi to haka nan idan wannan aya ta bayyana yayin da rana ta bullo ta, ta yamma mutane suka ganta kowa zai imani to a lokacin nan wanda da bai imani ba zai amfane shi ba haka zalika wanda ya yi imanin amma bai tsina da komai ba na alkhairi shi ma wannan ba zai amfane shi ba na'am Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an hakika waɗanda suka rarraba addinin su suka zamanto kungiya kungiya lasta minhum fi shay to baka cikin su a cikin wani abu baka daga gare su a cikin wani abu innama amruhum ila Allah al'amarin su wajen Allah kadai yake thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan da sannan zai ba su labari na abin da suka kasance suna aikatawa wato in wanda suka rarraba addinin su sune mushrikai waɗanda suka rarraba addininsu wanda yake da guda ɗaya ne addinin annabi ibrahim suka rarraba kansu suna bauta ma waɗansu suna bauta ma rana waɗansu suna bauta ma wata waɗansu suna bauta ma hubal waɗansu suna bauta ma lata waɗansu suna bauta ma uzza kowa da irin kowace kabila tana da tana da gunkinta kuma kowane gunki yana da irin abin da ake masa na ibada sha'anin addinin Allah ko ba haka yake ba sha'anin addinin Allah ya haɗa mutane akan iman aqida daya ɗaya shari'a ɗaya saɓanin fahimta wajen bayanin hukunce-hukunce wanda yawancinsu a cikin mu'amala yake yawa-yawan sabanin malamai a cikin mu'amala yake wannan yana daga cikin tausi'a amma kuma gaskiya ɗaya ce hatta a cikin mu'amalar amma Allah maɗaukakin sarki ya bada dama ya bada dama ra'ayi ya bambanta wajen wato fahimta na yadda shari'ar Allah wajen fahimtar shari'ar Allah wajen fahimtar hukunce-hukuncen Allah domin kada ya takura ma mutane domin kuma mutane su samu albarkar samun lada domin yayin da mutane suka yi kokari su fahimci hukuncin Allah wanda ya yi kokari ya fahimci gaskiya kuma ya dace da hukunci wanda yake shine daidai yana da lada biyu wanda kuma ya yi kokari amma ya kuskure yana da lada daya saboda an san nufinsa shine alkhairi amma gaskiya guda ɗaya ce haka imam malik ya ce da aka ce masa sabanin sahabbai kowanne kai duk ɗaya ne ya ce gaskiya ɗaya ce saboda kowa ya kokarin gane wannan gaskiyar kuma akwai hikima a cikin wannan saboda tausiya a cikin addini yanzu kamar yanzu ne sai ka ga kan cewar wani lokaci wani hukuncin abinda da ya zamanto wani hukuncin a cikin mazhabar abu hanifa sai ga ya fi dacewa da halin da al'umma take ciki yanzu sai ga akwai tausiya ga al'umma saɓanin a ce mazhaba ɗaya ce fahimta ɗaya ce amma wajen asalin a rarrabu wajen asalin addini wajen aƙida ko to wannan ɗabi'ar mushrikai ne shine wanda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi shay baka daga cikin su a cikin wani abu kamar yanzu kaga wanda suka kirkiro bid'o'i a cikin addini kaga ba abin da suke illa addini kowa da irin hanyarsa kowa da irin tasa ibadar kowa da irin nasa tsarin kowa da irin tasa tsamarar kowa abubuwa waɗanda suke ba su da asali a cikin addini wanda duk za su rarraba kan mutane to addini ba haka ya al'ada ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka mai da addinin su haka kungiya kungiya to kai baka daga cikin su a cikin wani abu al'amarin su yana wajen Allah wato ma'ana kada ka ce zaka tsaya kan ka gane me hukuncin su kai dai baka tare da su baka hanyar su ci gaba da hanyar ka kyale al'amarin su wajen Allah kada ka tsaya kana ta cewa sai ka ka yaya karshen su zai kare karshen su yana wajen Allah kuma Allah shi ne zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa na'am man bil hasanati falahu ashru Allah ya ce man ja abil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk yazo da kyakkyawa to yana da goma gomanta goma na wato tamkarta wannan kyakkyawar za a kamar yayi yayi gomanta ne wa man ja bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda ko yazo da mummunan aiki fala yujza illa mithlaha ba za a saka ba sai kwace sai wato gurgudanta sai tamkarta wahum la yuzlamun ba za a cuce su da komai ba alhasana abin da ake nufi shine imani da dukkan wani aiki salihi alhasana abin da aiki salihi shine aikin da yake an yi shi dan Allah kuma ya dace da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hasana ba kai ne zaka ce wannan abin kyakkyawa bane abin da yake kyakkyawa a wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine kyakkyawa to duk wanda yayi Allah zai rubanya masa wannan yana wannan isani ne ga karimcin Allah jalla wa ala kamar yadda yazo a cikin al-hadithul wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa yace inna rabbakum azza wa jalla rahim ku azza wa jalla mai jin kai ne man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda ya niyyar aikata alkhairi guda daya bai aikata ba za a rubuta masa kyakkyawan aiki guda daya fa in amilaha in ya aikata kutibat lahu ashara sai a rubuta masa goma yayi ila 700 dhifin ila adhafin kathira ya zuwa ga ribi 700 da ma kuma adhafin kathira ribi sama da haka da yawa aiki ne guda ɗaya sai ga sadaka ce guda ta naira ɗaya kai sai ga ranar alkiyama an ci kai sadakar naira 700 a'a ta yaya ta zama to naira 700 falala Allah mala wa man hamma bi sayyi'a wanda ya niyyar mummunan aiki falam ya'malha bi aikata ba kutibat lahu hasana sai a rubuta masa kyakkyawa ya niyyar zai cuta yayi niyyar zai sa abin yayi niyyar zai wani babban sabo sai ya ji wa'azi sai ce kai ashe haka ne ashe yanzu ba wata ma kafin na je ma mutuwa ta zo sai ce Allah na tuba to sai a rubuta masa kyakkyawan aiki yayi fa in amilaha idan ku ya aikata kuci sai a rubuta masa mummunan aiki guda daya aw yamhuha Allahu azza wa jalla kuma Allah ya shafe ta wala yahliku wala Allah illa halik ba mai halaka a wajen Allah sai halakakke wato sai idan mummunan aikin da kake yi ka ruɓanya shi aƙalla sau goma a kan kyakkyawan aikinka sannan shi ne za ka halaka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuwa in kai mummuna kai kyakkyawa sai ta shafe ta bayan ma ta shafe ta sai ta sai ta mata multiplication effect sai ta rubanya ta ta sake rubanya ta ya zama to kyakkyawan wato kaga kenan in dai mutum dai tsakanin in dai mutum ba halakakke bane in dai mutum ba halakakke bane to aiko ya kamata a ce kyakkyawansa sun fi mummuna tunda kyakkyawan rubanyawa ake ita ko mummuna ɗaya ne bayan ma kuma ɗaya ne hatta wadda ba a yi ba ma aka tuba sai ta zamanto a janibin kyakkyawa saboda haka babu mai halaka a wajen Allah sai wanda yake halakakke Allah ya kiyashe mu sannan Allah ta'ala ya ce wanda ya zo da mummuna mummuna abinda ake nufi da mummuna shine abinda yake na saban Allah duk abin da yake saban Allah ne tun daga kafirci har ya zuwa ga har ya zuwa ga karamin sabo duk sayyi'a ne duk sayyi'a ne na'am kul innani hadani kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim ka ce ya rasulallah lalle ni hakika ubangiji na ya shirye ni zuwa ga tafarki miƙaƙe dinan qiyama wannan tafarki shine addini wanda yake miƙaƙe babu karkata a cikinsa millata ibrahima kuma wato shine addinin annabi ibrahim hanifan shi ko annabi ibrahim hanifi ne mai karkata ne ga barin dukkan abin da yake wato ƙarya da bata wa ma kana minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba Ul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin ce lallai sallata da yankana da rayuwata da mutuwana na su ga Allah ne ubangijin talikai la sharika lahu babu abun bauta a gare shi babu abun tarayya a gare shi bilika umirt da wannan aka umarce ni wato shine tauhidi wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon waɗanda suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi wannan shine wato ka'idar addinin musulunci wato annabi sallallahu alaihi wasallam bayan duk ya bayyana irin batan da ke ciki na irin batan da kafirai suka yi kuma ya bayyana shari'ar Allah sai aka kare da kan cewa gagin shiken abin da nake akai gagin shiken sakona shine shine ni ina kan addini batotar miƙaƙe babu karkata a cikinsa kuma addinin nan shine wannan addinin da ya daɗaɗɗe na annabi Ibrahim shi ku addinin annabi ibrahim shine addini wanda yake batotar mai karkata ga barin shirka da dukkan bata domin da haka annabi ibrahim ya yi suna a wajen mushirikai, a wajen yahudawa a wajen nasara kan shi ne wato jagoran masu tauhidi shi ne jagoran almuwahidin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya ce masa ka ce sallata da nusuk dina an nusuk shine ibada amma yawanci ana amfani da annusu wajen ma'ana yanka da ayyukan aikin hajji shi yasa kuma abin da yake karfafa cewa yanka ake nufi a nan wajen saboda suratul suratul da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka wato yanka saboda shi yanka yana ɗaya daga cikin alamomin addinai likulli kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiku kowace al'umma mun sanya mata ibadata ta yanka da suke yanka da shi ɗaya daga cikin ginshiƙen addinin yahudawa shine yanka da inda ake yanka da inda ake kwantar da dabbar da inda ake yanka ta in an yanka ta da inda ake feɗe ta duk yana daga cikin ginshiƙen addinin annabi musa annabi musa kuma kuna gani yanzu addinin yan bori kowane bori da za a yi akwai yanka da ake yi wani yankan ma ya fi karfin a yanka dabba mutum ake yankawa addinin addini kun ga wannan shine addini al-mu'awwaj kenan karkataccen addini wani addini ne zai sa a yanka mutum wanda yake mutum mai cewa la ilaha illallah zai sa a yanka shi amma addinin arna akwai yankan mutum a ciki shi sa yaran mutane suke bacewa masu addinin arna ne suke daukan su to kowace al'umma tana da yankanta na addinin ta to Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace to ni da sallata wanda yake shine kashin alakata da ubangiji na domin ita ce ginshikan addini da kuma yankana da nake wanda yake shine alamar addinin da nake a kai sallata ta Allah ce yankana da nake na Allah ne ba na yanka ga gunki ba na yanka ga rana ba na yanka ga wata ba na yanka ga wani aljan na yanka ga tun tunda kun san masu boton shaidan shaidan din yana bayyana a gare su yayin da yake bayyana sai su yi wannan yankan ku je ku karanta black magic ku ga abin da suke faɗa wa hayaya da rayuwata ma gabaki daya wa mamati da mutuwata wato duk ayyukan da nake a rayuwata da kuma duk ayyukan da nake yi da zan mutu a kansu da bayan ma na mutu nake kaunar suna nan suna nan shine ayyukan da yake mutum ayyukan da suke na bayan mutuwa su ne kamar sadakatun jariya da ilimi wanda ake amfana da shi da ɗa salihi duk wannan duk na Allah ne ubangijin talikai ba a ce ba a yi takdimin wato ba a yi hasar ba a cikin wannan wato ba a ce ba na kowa bane sai na Allah saboda za a biyar da la sharika lahu sai ya zamanto tauki maimakon ai taukidi na lafazi wato maimakon ai taukidi na lafazi sai aka yi taukidi ma'anawi aka ce babu abokin tarayya a gare shi a cikin wannan wato a cikin sallar da nake wala a cikin yankan da nake wala a cikin ayyukan da nake a rayuwata wala a cikin ayyukan da nake da nake mutuwa a kansu babu babu abokin tarayya ga Allah wanda yake nuna wato ma'anar tauhidi kenan shine ma'anar tauhidi shine kada kai shirka a cikin tauhidul uluhiyya wannan shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin abin da kake ma Allah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka umarce ni shine tauhidi kuma ni ne farkon musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa shine farkon wanda domin ba haka dukkan annabawa suke ba cewa suke ku musulunta sannan su su noke ba kamar yanda wato shugabannin duniya suke su duniya ku je ku yi ta hakuri su kuma ba sa hakurin to su ko annabawa ba haka bane za su ce abu Allah su ne farkon masu bin Allah a sallama ma Allah su ne farkon masu sallama ma Allah na'am وليجعلكم خلائف Allah ya ce kul a ghairallahi abghi rabba kace shin wani Allah zan nema ya zama shine ubangiji na wa huwa rabbu kulli shai alhali ku shine ubangijin dukkan komai wala taksibu kullu nafsin illa alaiha duk wani rai baya yin aiki face akan kansa wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai mai ɗaukar nauyi ba zai ɗauki nauyin wani rai ba thumma ila rabbikum marji'ukum sannan kuma makomakku ya ne fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai ya baku labari da abin da kusance kuna sassaɓawa a cikinsa. wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard kuma shine ya sanya ku masu marema waɗanda suka gabata a bayan ƙasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ya ɗaukaka sashin ku akan sashi da darajoji masu yawa liyabluwakum fima atakum domin ya yi muku jarabawa a cikin abin da abin a cikin abin da ya baku na ni'imomi inna rabbaka sari'ul iqab lalle gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lalle shi tabbas hakika mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kai wannan shi shine abinda Allah ya rufe wannan sura da shi wato Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma waɗannan mushrikai wanda ba su yadda su ikhlasin ibada da Allah ba ba su yadda su dogara ga Allah shi shi kadai ba ka ce to shin wani Allah zan nema in ba shi wani Allah zan nema ya zamanto shine ubangiji na da dogara a kansa ba Allah ba alhali ko shine ubangijin dukkan komai mai kula da komai mai tsare azurta komai mai jujjuya al'amarin komai ai wato ba zan dogara ga wani ba illa a kansa ba zan koma ga wani ba illa ya zuwa gare shi wannan shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan yace wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wani rai baya daukan wato wato baya baya aiki face akan kansa haka zalika wani rai mai daukan nauyi ba zai dauki wato wani rai mai laifi ba zai dauki laifin wani rai ba wannan rana alkiyama kenan kowa abin da ya yi don kansa ba zai ɗauki nauyin kowa ba uwa ba za ta ɗauki nauyin ubanta ba za ta ɗauki nauyin ɗanta ba ɗa ba zai ɗauki nauyin iyayensa ba sannan Allah ya ce ya tabbatar da cewa gare shi za mu koma sannan ya sifanta ya bayyana sifarsa kan cewa shi ne wanda ya sanya mu masu mare juna wato jilan ba da jil tsara bayan tsara waɗannan su tafi sai waɗansu su taho waɗannan su tafi sai waɗansu su taho yanzu kaga tsaran wato kakanninmu yanzu kusan ya kusan zuwa ƙarshe to sannan kuma zai zo kuma tsaran iyayenmu shi za a ga mutum dattijo ya taso a unguwa ya juya ya ga wanda suka yi wasan duk wanda aka yi musu kaciya tare duk sun mutu sun tafi waɗansu sun zo kuma rayuwa ake rayuwa ake sai ya zama to ɗan kallo yana gani ya gan cewa fa rayuwar ba shi ne ba shi ya ƙare an ƙare da shi dan duk waɗanda suke yi wanda da su ne wani abu su ne manya su ne masu jujjuya al'amura ba a kulla komai sai da su yau duk ba sa nan saboda haka sai ya zauna yana kallon waɗanda yake sun zo baya alhala'if alhalaf waɗanda suka zo daga baya su ne suke komai dan wannan ya nuna kan cewar ba ku ne kuke juya al'amarin wannan kaunin ba zuwa da ku ake a tafi da ku kuma da ya zo da ku ɗin ya sanya ku hala'if sai ya ɗaukaka sashen ku akan daraja ya sauƙaƙa sashi akan sashi waɗansu Allah ya ba su yawan ya ba su ilimi ya ba su ƙarfi ya ba su dukiya ya ba su mulki ya ba kuma ya ɗauka su akan daraja alfarmar da ya ba mu wani ba dai take da alfarmar da ya ba mu ɗayan ba duk wannan domin me yayi li kum fi ma ataku dan yayi muku jarabawa a cikin abin da ya baku duk abin da Allah ya baka na ni'ima matsayi ne dukiya ce mulki ne ilimi ne ƙarfi ne jarunta ce kyauta ce duk wani abu da Allah ta'ala ya baka don ya jaraba ka ne a cikin abin da ya baka don ya gani me za ka yi ma yaya za ka yi da wannan ni'imar to sai ya ce ya tunatar da mu da sifarsa wanda da shi ne Allah ya rufe surar da su inna sare sari'ul iqabi ubangijinka mai gaggawar ukuba ne don haka ku ji tsoron sa mai gaggawar ukuba ne yanzu yanzu baina lahzatin cikin kibtawa cikin kibtawa sai Allah ya ya maka ukuba kana yin laifi in Allah bai yafe in Allah bai nufin ya gafarta maka ba nan da nan sai Allah ya maka ukuba kuma ukuba sa me wa innahu lagafurur rahim kuma lallai shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai a cikin wannan kunga da yace inna rabbaka sari'ul iqab sai yayi da inna kawai ke ubangijin ka lallai mai yawan ukuba ne amma da yazo wajen gafurur rahim wajen gafararsa da jin kai sai yayi takidi da abubuwa guda uku ya ce inna sannan ya ce ya kawo lam almuwatti'ata lil qasam mai shimfiɗa don rantsuwa rantsuwa ya ce lallai ka wallahi mai yawan gafara ne gafurun kuma sai ya akkada shi da rahim kan gomu akidatu thalath taukidi da abubuwa guda uku don mu rinka rinjayar da kaunarka akan Allah a bisa abin da zai sanya ka ya zamanto baka baka kaunatar Allah duk laifinka duk abin da kai ka tuna cewa innahu la gafurun rahim ya akkada shi dan kada ka kada ka yanke kada ka ɗeba kauna Allah so yake a taho ga zuwa gare shi Allah so yake a taho a shiga hanyarsa gabaki daya Allah ba so yake wa mutane ukuba ba ma fa'alu Allah bi azabikum in shakartum aw amantu me Allah zai da ukuba gare ku in dai kun yi shukura kun gode ma Allah kuma kun yi imani saboda haka a cikin wannan akwai taglibin janibin raja rinjayar da janibin kaunar rahmar Allah jalla wa wanda haka ake so mumini yayi dan ya zabura wajen aiki domin idan ya zamanto kan cewar kana ta ganin laif kana ta ganin wato janibin jalalar Allah da tsananin ukubarsa da kuma gaggawar ukubarsa to an sai ya shigo maka ta nan wajen ya sanya ka kaɗe bai haso kan hamar Allah ce ai dama dama kai kai ka ce za a irin ya kawo maka dai abubuwa na wasu wasi wanda da yawa zaka ji mutane suna zuwa ana muna jin irin tambayoyin da ake zuwa ake mana na waɗanda zaka ji irin shaidan ya zo ya yi tasiri a kansu ya sa musu kunuti yanke kauna daga rahamar Allah wanda har ya sanya su shiga cikin wata hanya ko su shiga cikin hanyar shaye-shaye ko su shiga cikin hauka da sai an kai su ayyukan haukace ciburan duk wanda yake yana daga cikin adawar shaɗan da yake mana to shi ko Allah maɗaukakin sarki yana so yadda mu kansa yana bayyana mana ihsaninsa don mu so shi mu ƙara ƙaunatarsa kuma a cikin wannan ya dace Allah maɗaukakin sarki ya buɗe surar da yabo gare shi ya ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ya cancanta ga Allah to sai ya kare da abin da yake zai tabbatar da cewa yabo ya cancanta gare shi wa innahu lagafurur rahim wanda yake da wannan sifar shine abin yabo haka. alhamdulillahi rabbil alamin mun ƙara wannan sura sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu tashi suratu suratu suratul a'raf insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid a kafin mu rufe da addu'a an tunatar mun da wato sanarwa akwai abin da muka saba yi a cikin wannan majalisi duk shekara mukan tara kayayyaki da sabulai da abin da ya sauwaka na kuɗi da kayan abinci mu kai ma 'yan uwanmu da suke tsare a gidan yari to wannan shekarar saboda yanayin tsaro yanda da mukan yi kamar mota ɗaya biyu mu tafi wannan ba zai yiwu ba sun ce za su ba da dama ne ga kawai iyakacin mutane kaɗan hudu ko biyar su je to amma duk da haka muna muna nema tsakanin yau da gobe da Allah duk wanda yake da taimako ya kawo wanda za a har hada a sai kayan aje a kai musu a domin tunawa da yan uwanmu la'alla mu ma Allah madaukakin sarki ya sauka mana da rahama akan rahamar da muka ji tasu wanda ya ji kan waɗansu Allah zai ji kansa saboda haka da yau da gobe insha allahu za a kawo kamata a ce lokacin da za a fara karatu an sanar dan a yawo da kwando ana sanarwa to amma gobe lokacin da za a fara karatu akwai kwando da za a yawo da shi saboda masu ba da kuɗi su sa wanda kuma za su kawo kayan abinci ko sabulai ko a tufafi ko bargo da ƙur'anai wa ƙur'anai suna buƙatar ƙur'anai don yanzu wato har ya kai saboda rashin ƙur'anan karatu da suke da shi a cikin wannan watan na azumi sai a ɗauki ƙur'ani ɗaya a kai shi wato abin nan ɗaki guda ya ake ce masa ambar nan um, hall guda ɗaya inda suke aje ɗaki guda ɗaya wanda yake shi ma fa aka kai guda ɗaya ɗin wannan zai karanta ya bayar ya bama ɗayan ya karanta ya bama ɗayan sannan a ɗauka a kai wani ambar ɗin sannan a ɗauka a kai wani saboda babu ƙur'anin da Allah saboda haka muna buƙatar waɗanda suke da alƙur'anai a kwasa a akai su ma nan namu na cikin masallaci wanda suka yi yawa ladan sai a rage a ka a samu a kai musu don su samu kuma ka san shi albarka karatun alkur'ani ya ɗaya daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin as-sadaqatul jariya a cikin hadisin ibnu maja idan mutum ya mutu ba abin da yake bin sa illa ce waladun salihun yad'u lahu aw mushafan warratha ko mushafi alkur'ani da ya bar shi gado a rinka karanta shi bayansa yana daga cikin sadaqatul jariya saboda haka da yau da gobe insha Allah za a yi domin ranar asabar Allah ya kai mu za mu je mu kai wannan ranar lahadi insha ran asabar eh za mu je mu kai wannan ziyara insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم فرج همومنا واكشف همومنا ونفس كربتنا واقض حاجتنا اللهم اقض حاجة كل من أوصانا واستوصانا بالدعاء يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين